radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله عليه jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan zamu gabatar da shirin nan na guzuran hanya za mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo karshen abin da muke dauke da su amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 22 ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah Mullah Ali Sanjani babban malamin addini a Iran ya rasu. yana daga cikin manyan malamai na addini a cikin karni na goma sha uku hijira kamariya sannan kuma malamansa sun hada da sheikh muhammad taqi mai littafin hidayatul mustarshidin sannan kuma ya hada zamani da sheikh murtaza ansari banda karantarwa dai zanjani ya kuma rubuta littafai masu tarin yawa da su akwai tafsirinsa na alkur'ani mai tsarki. masu aure kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin dr hussein fatimi ya bada sanarwar yanke hulɗar diplomasiya tsakanin iran da birtaniya dalilin da ministan ya bayar na ɗaukar wannan mataki da shine rashin sauraron buƙatar mutanen ƙasar iran na mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar ya zama mallakin ƙasa maimakon zama mallakin kamfanonin birtaniya kafin haka dai turawan ingila ne suka yi ruwa suka yi tsaki a harkar man fetur na kasar iran da kuma sarrafa shi da ma sayar da shi ko da yake kafin wannan sanarwa firaministan kasar iran na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargaɗi gwamnatin kasar burtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da buƙatar mutanen kasar to zai yanke hulɗar jikadanci da ita amma da ƙarshe dai dr muhammad musaddiq ya sami nasarar kwace wannan kamfani daga hannun turawa tare da mai da shi mallakin ƙasa da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan oktoban shekarar ta 1978 aka zaɓi paparoma john paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican ne a shekara ta 1929 vatican tana cikin ƙasar italiya amma tana gudanar da harkokinta a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin ƙasar italiya ta shiga cikin lamuranta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kirsanci a ɗarikar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗarikar katolika ta duniya sannan a fadar vatican ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tunawa da zaben papa roma jean paul a matsayin shugaban fadar vatican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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman su. Rasha ta musanta sayan jiragen yaƙi marasa matuke daga ƙasar Iran. Uganda za ta taimaka wa Mali wajen murkushe ayyukan 'yan ta'adda a cikin ƙasarta. ta. kungiyar likitocin najeriya ta ce tserewar dubban likitoci zuwa kasashen ketare na kawo cikas ga ayyukan kiwon lafiya a ƙasar. tons kuma ga labaran da ke da ke wakilin ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya vasily nabinziya ya karyata da'awar da gwamnatin ƙasar ukraine ke yi na cewa rasha ta sayi jiragen yaƙi marasa matuki daga ƙasar iran wanda take yin amfani da su wajen ragargaza wurare a cikin kasar ta ukraine wakilin kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya bayyana cewa mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana da mahimmanci su yi aikin su a bisa kwarewa da kuma sanin haƙoƙi na kowace ƙasa inda bayyana cewa yunkurin da ake yi na ƙirƙiro ƙarerriki da kuma danganta su a kan ƙasar rasha musamman mabatin sayan jiragen yaƙi daga ƙasar iran marasa matuƙi da kuma yin amfani da su wajen kai hare-hare a ƙasar ukraine magana ce wadda ba ta da tushe balantana makama ya ci gaba da cewa mana kira ga babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da san hurumin aikinsa sannan kuma batun gudanar bincike akan wannan batu ma ba shi da wani tushe domin kuwa magana ce da karya kuma bayyana cewa rashin ɗaukar matakai da suka dace akan wannan batu zai sa rasha ta yi gaban kanta wajen watsi da duk wani mataki da za a ɗauka a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ne ko kuma a kwamitin tsaron majalisar ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya gana da firaministan kasar armenia a birnin yaraban a ci gaba da ziyarar diki a kasar ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian wanda ya je yerevan bisa gayyatar takwaransa na kasar armenia ya tattauna da firaministan kasar akan batutuwa daban-daban da suke da alaka da bangarorin biyu tun ranar alhamis 20 ga watan oktoban wannan shekara ne da amir abdullahiyan ya isa kasar ta armenia inda yake ci gaba da ganawa da jami'an gwamnatin kasar amir abdullahiyan dai ya jaddada cewa kasar iran da armenia kasashe ne da suke makwabtaka da juna kuma suke da alaka ta tarihi sannan kuma ya jaddada matsayar iran da ganin cewa an samu zaman lahiya da fahimtar juna a tsakanin armenia da kuma makwabciyarta azerbaijan ba ga hukuma minista harkokin wajen kasar iran din ya gana da shugaban kasar ta armenia alan simon a birnin yarban a yau asabar to jama'a masu farka da sha'afa labaran suna zo muku ne daga radio hausa 2h a birnin tehran rundunar sojan kasar uganda ta ce a shirke ta taimaka ma takwarunta na kasar mali domin yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suka addabi kasar sakamakon yarjejeniyar soji da kasashen biyu suka rataba hannu a kanta a ƙarƙashin yarjejeniyar ta shekaru biyar da ake iya sakewa idan ta ƙare ƙasashen biyu za su yi aiki tare a ɓangarori na horar da sojoji da kuma horar da ɗaliban da ke neman ƙwarewa a aikin soji a makarantun da ake horar da jami'an sojin kuma bincike akan ayyuka na tsaro da kuma tattaro bayanan sirri mataimakin kakakin rundunar sojin kasar uganda laftanar kanar diyawa akili shine bayan hakan bayan tattaunawa da aka yi a tsakanin shugaba yoweri musulini da kuma shugaban soji na kasar mali kanal asemi guita shugaban kungiyar likitocin najeriya ta nma ya bayyana cewa kasar tana bukatar likitoci akalla 363 domin kula da lafiyar jama'a a kasar wadda take da mutane sama da miliyan 200 amma kuma har zuwa yanzu a wannan lokaci kasar bata da likitoci da yawan su ya haura dubu talatin ronald ya ce abin da ce shine dubban likitoci 'yan najeriya suna tserewa zuwa kasashen ƙetare domin neman rayuwa mafi inganci daga ce kuwa har da wasu likitoci da yawan su ya kai 5,600 da halin yanzu haka suke a kasar burtaniya suna aiki shugaban kungiyar likitocin najeriya ya ce a yankin kudancin najeriya likita guda na duba marasa lafiya akalla dubu talatin shi kadai yadda kuma a yankin arewa likita guda yakan iya marasa lafiya fiye da dubu arba'in da biyar sabanin likita guda akan marasa lafiya 600 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bukata to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to ban sauran labaran duniya su kuma sai sauran shirye inda zan fara da shirin nan na kusurin hanya أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na guzurin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata waɗanda idan muke riko da waɗannan maganganu muka yi aiki da su aiki yan uwa wato abin da nake nufi ba kurin jin maganganun ba aiki tunda muna da ne na guziri guzirin da mutum zai riko da shi akan hanyar su ta koma zuwa ga Allah guziri ne wanda in kaji zai amfanar da kai fa to amma wannan guzirin in ka ji maganganu na magabata amma baka aikata ba to kar ka ɗauka cewa ka rike guziri fa watakila ma maimakon guziri sai ka rike wani abu wanda zai ka je a tambaye ka a kansa gashi ka san abu amma baka yi aiki da shi ba idan kana so abu na magabata ya zama maka guziri to fa in ka ji ne sannan ka sashi a aikace ka kuma yi aiki da shi to a nan ne zai zama maka guziri din to mun kasance mana ta magana ne akan ilimi to har yau dai saboda muhimmancin ilimin nan shi yasa ba mu kasance mun shiga wani babin daban ba to muna da hadisai da dama yanzu wannan magana ce akan falalar mai ilimi fifikon mai ilimi akan wanda yake abidi mai bauta kur bauta tana da kyau a ce kana bauta Allah ta'ala kai ne sallah yau azumi yau kana da abubuwa irin waɗannan na bauta ibada kenan kana ibadoji daban-daban wannan abu ne mai kyau to amma in har wannan ibadan da kake yawan yi kana yin ta ne ba cikin ilimi ba to shi wanda yake da ilimi amma baya yin wannan ibadan shigen wacce kake yi to ya fi ka a wajen Allah subhanahu ta'ala to shine wannan abin da wannan fasalin yake so mana magana a kai akwai wani hadisi da aka ruwaito shi yana cewa da mu alimun yuntafa'u bi ilmihi malamin da ake amfanuwa da me da iliminsa to ya yake afdalu min ibadati saba'ina alfa abidin shi wannan malamin wanda ake amfanuwa da iliminsa to lallai aka ce ya fi fifikonsa ya fi ibada ɗin mai yin ibada na wani shekaru na shekara dubu saba'in Allah shekara dubu saba'in a samu wani mai ibada mai bauta yana ta ibada ibada ibada baya komai a cikin shekara dubu saba'in nan sai ibada amma kuma jahili ne bai yi karatu ba bai san menene makaruhi ba meye mustahabi menene ba dai karatu ba ilimi to in aka samu malami wanda yake yada ilimin ana amfanuwa da shi to wannan malamin ya fi akan wancan mai bautan da ya kasance ya sarayar da lokacinsa wajen shekara dubu saba'in ba tare da ya ji ya yi karatu ba sai dai ibada ɗin shekara dubu saba'in fa shine sallah shine azumi shine dukkan wasu ayyuka da ka sani na ibada yana yi amma kuma ba ilimi to wancan malamin ya fi shi sai kuma wani hadisin shi ma ya zo <clears throat> yake nuna mana cewa fadlul alimi alal abidi wato fifikon malami akan wanda yake mai bauta kurin mai ibada ba ilimi fifikon wannan malamin akan wanda shi ya samu gurin ya sanya ibada ce a gabansa amma ba ilimi ba neman ilimi sai yake cewa ka fadlil kamari ala sa'irin nujum lailatul badr kamar fifikon wata ne akan sauran taurari idan ya kai wato in ya kai lailatul badr shine a daren sha uku sha hudu sha biyar don an ci a waɗannan darare wato ya kai tsakiya kenan dare in ya kai tsakiya tsakiyar wata daren da yake tsakiyar wata ya za ku ga wannan haske na wata ɗin ya fito ai ba ma a kallon ba a ga iya ganin sauran taurarin ba saboda hasken wata ɗin to wannan wanda yake malami falalansa akan wanda yake kurin shi abidi ne babu ilimi to kamar yadda za ka ga fifikon wannan wato wata a daren goma sha hudu ko sha biyar din nan fifikon wannan hasken na wata din akan sauran taurari kaga ba ma a kallon taurari ba a ganin su ma wannan hadisi ne mai muhimmanci da ya zo daga manzon ya sallallahu alaihi wa sallam to anan yana da kyau mutane mu shiga fataitayinmu a kan cewa waɗannan bayanan da muke yi kada mutane su ɗauka kamar kurum su waɗannan magabata magana fa suke yi kurum magana ce suke yi amma fa mai ma'ana wadda kuma aka ɗauki wannan magana ta tasu aka sa ta a aikace to fa nan ne mutum zai samu abin da ake bayani ɗin kuma lallai zai ga fa'ida ɗin waɗannan bayanan da ake yi akwai kuma wani hadisin shi ma dai daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi yake cewa raka'atun min alimin billah wato raka'a guda ta sallah daga wanda yake malami ne wanda ya san Allah khairun min alfi raka'atin min mutajahilin billah ita shi wannan raka'a kwaya dan ita tafi alheri tafi lada daga wani wanda zai zo da raka'a dubu amma mutajahilin billa wanda yake jahili ne bai san Allah ba kaga dai malami ne wanda za ka iya cewa ya san Allah dama an ce eh, kamar inda Allah ma ya faɗa inna ma ya Allah min ibadihil ulama malami ne kurin zai ka ka ga cewa yana tsoron Allah ta'ala kamar inda Allah ya ishara to shi yasa iza mana malami wanda yake ya san ubangiji in an ce fa alimun billah din wanda ya san Allah kaga Allah anan manzo bai ci kurin alimun ya shiru ba sai ya ce alimun malami amma kuma wannan malamin ya ce billahi wanda ya san Allah wanda ya san Allah malamin da ya san Allah fa shine wanda ya san dukkan hukunce-hukuncen Allah ta'ala ya san dokokin Ubangiji sannan kuma yana kiyaye dokokin Allah ta'ala yana aiki da ilimin nasa shine fa alimin billahi din shi kuma wanda mutajahilun billah wanda yake ya jahilci Ubangiji jahili ne wanda bai san Allah ta kowane bangare ba baya yin abin da Allah ya ce bai ma san ibadar ba a ilmance ba kuma yayin hannuwa daga abin da Allah ya hana shi to wannan jahilin billa ne to kaga ko ai ba za ka hada su ba shi wannan manzo yake cewa raka'a kwaya ɗaya in yayi ta sallah to ta fi lada ita ce mafi fifiko akan wancan wanda ya yi raka'a dubu to wannan ya kamata mu fahimci inda saƙon ya zo Allah ya ba mu ikon yin waɗannan abubuwa da ɗaukansu da muhimmanci domin su zame mana guzirin tafiya zuwa ga Allah ta'ala guziri mafi nagarta shine irin waɗannan abubuwa ɗin tunda Allah ta'ala kamar yadda muka taɓa faɗa ne Allah ta'ala bai ce in zaka zo lahira ka taho da kuɗi ko da dukiya ko da abin da ka mallaka ba ba shi ya baka su tun a duniyan ba to baya bukatan ka taho masa da su kai ka taho masa kurin daga kai sai likafanin ka sai kuma aikin da kai a duniya nagari shine kurin za ka samu kubuta to ne to a wannan hadisin shi ma wani hadisi watakila da shi za mu karkare shirin na yau shi ne yake cewa alimun wato malami afdalu alfi abidin shi ne ya fi fifikonsa ya fi dukkan waɗansu masu bauta su dubu wa min alfi zahidin haka ma ya fi dukkan wasu irin wanda suke nuna zuhudu ɗin nan su su dubu a wanda za su wai su suna gudun duniya sun zo nan ya rigar su nan a yage wannan rigar ma can a yage ba a cin wani abu wanda yake na daɗi daɗi wai su suna jin wannan zuhudu ne wai tsoron Allah kenan amma kuma cikin jahilci ba babu karatu shi kuma wancan ibada ce yau azumi yau sallah waye to shi kuma amma cikin jahilci to sai gaba ɗayansu wannan hadisin da ya zo daga imam sadiq alaihi salam sai yake cewa alimun in aka samu malami wanda yake in an ce alimin dinnan fa bi shartiha wa ha malami wanda fa yake tsoron Allah ake nufi malami wanda yake aiki da abin da ya karanta malami wanda yake tsantseni da bin san zuciyarsa da bin duniya shine fa ake nufi da alimin din ba wai kurin ba ni bakin baka fasara irin wannan shine malami ba ba wannan ba ake nufi fa shine zaka ji wannan irin malaman da ake cewa masu ilimi na haƙiƙa sun san abin kuma sun aikata shi to su ne ake nufi cewa mutum ɗaya daga irin wannan malaman ya fi mutum dubu daga zahidai ko kuma mutum dubu da masu ibada irin waɗannan ake nufi saboda haka waɗannan maganganu ne masu muhimmanci waɗanda za mu yi riko da su a bisa tafarkinmu na koma zuwa ga Allah ta'ala wannan bayani shine hakika shi ne tabbas dangane da mutumin duk da yake son ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya zama tsab da shi ba shi da matsala kuma ya zo wa da Allah guziri a tattare da shi muna fata ubangiji ya ba mu damar koyon ilimin da za mu aikata shi domin a ranar kiyama ya zama mana guziri a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan sai a shirin na gaba wa sallallahu alaihi muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa Da ma saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin nam ya ga wata muku Ahmad Murtadapur ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu yasa gara zama kuma su jaɗin shirin. to matsala da ahmad murtadafur a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan zan daga aya ganin lokacin hararan mu a tabe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar wakar amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yaraki gizo to www.tv1.ng a huta lafiya to da za zamu karkare sai Allah kuma can an da ma za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya